This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. majiya daga jami'an tsaron kasar kamaru sun ce akalla mutane goma ne suka rasa rayukansu sakamakon harin da kungiyar boko haram ta kai a kasar harin na jiya asabar da aka yi a arewacin kamaru mai nisa shine irin su daga cikin jerin hare-haren da kungiyar boko haram ta daɗe tana kaiwa a kasashen na kamaru chad Nijar da kuma najeriya wannan kungiyar ta boko haram wadda ta daɗe tana ikirarin ganin sai ta kawo daular islam a najeriya ta jima tana kashe mutane a arewa maso gabashin najeriya wannan ne ma yasa sauran kasashe makwabta irin su kamaru ba da su wajen yaƙi da wannan ƙungiyar wadda har yanzu ake atabu da ita ƙasar kamaru ta ba da gudunmuwar sojoji da yawan su kai dubu takwas da ɗari bakwai domin ganin najeriya ta samu nasarar yaƙi da waɗannan 'yan ta'addan 'yan sandan isra'ila sun ce harin suka da wuka da ake kaiwa kudancin isra'ila na rikicin da ake yi tsakanin 'yan isra'ila da palestine na baya-bayan nan ya yi raunata mutane hudu wannan harin na baya-bayan nan ya faru ne jiya asabar a birnin kiryat gat yanzu haka dai 'yan sanda na neman ɗaya daga cikin waɗanda so kai wannan harin wanda kuma tuni arce ya bar wannan wurin jita-jita ne dukkan musabbabin wannan faɗin harin na wuka da palestinawa ke kai wa isra'ilawa sautari isra'ila ta sha musanta zargin da ake yi mata na cewa wai za ta karɓe wajen ibadar da yahudawa da musulmai ta ce wasu falisinawa ne kawai ke baza jita-jitan karya domin ganin an ci gaba da samun rashin jituwa tsakanin wato jinsin biyu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc magadan garin sama da birane 60 na kasar amurka suka rubuta buɗaɗɗiyar wasiƙa ga majalisar dokokin kasar amurka cewa kar su ce za su juya wa 'yan gudun hijirar da ke fatan shigowa amurka baya domin su fara sabuwar rayuwa musamman ma waɗanda suka fito daga ƙasar siriya magadan garin biranen new york los angeles chicago washington boston da baltimore su ne suka rattaba wasikar hannu a ta musamman a matsayin mayar da martani game da kyamar da ake neman nuna wa musulmai sakamakon harin bom ɗin da aka kai a paris kaɗan daga cikin kalamar da wasikar ta kunsa shine mu ita ce wurin da ke kara wa mutane kwarin gwiwa a duk lokacin da suke bukatar kariya daga wani hukumar da suka shiga don haka muna kira gare ku 'yan majalisa kar ku kurkuta wannan matsayi na mu mai daɗaɗɗin tarihi magadan garin suka cewa 'yan majalisar dokoki kar su yi wani abu da zai kawo cikas da zai hana 'yan gudun hijiran kasar syria damar shigowa amurka musamman ma idan an kammala tantance su akan duk wani abu da ke nasaba da tsaro yau lahadi ne sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai fara ran gadi a kasashen gabas ta tsakiya kuma abubuwan da zai mayar da hankali a kansu sun hada da rikicin da ake yi tsakanin palestine da isra'ila sai kuma faɗan isis da syria mai magana da yawon ma'aikatar kasashen waje john kibi ya faɗa jiya asabar cewa kerry zai fara yada zango ne a isra'ila sai kuma yammacin kogin jordan ilin nan ya isa haɗaɗɗiyar daular larabawa a cikin sanarwar da ke ɗauke da sa hannun shi kebi ɗin ya bayyana cewa salin da keri ya isa tel aviv jerusalem da ramallah zai tattauna da mahukuntan waɗannan ƙasashen akan abin da ya shafi harkokin tsaro a yankin nasu ciki ko har da syria da ma isis haka ma sa'ilin da ya isa abu dhabi zai tattauna akan harkokin demokuraɗiyyar yankin da kuma a batun tsaro kiri dai ya kai sama da shekara guda rabon da ya kai ziyara ƙasar isra'ila to a cikin watan satumba ne aka ta samun tashin tashina tsakanin falasɗinawa da yahudawa wanda hakan ya dalilin mutuwar isra'ilawa goma sha biyar kana falisinawa wajen su 66 wannan ko ya biyo bayan raɗe raɗin da ake bazawa ne na cewa wai isra'ila na ƙoƙarin wato kware kwace gabashin jerusalem wurin da musulmai ke ɗauka da babban muhimmanci a gare su ƙasar bangladesh ta kashe wasu 'yan siyasan ƙasar 'yan adawa su biyu waɗanda ta ce an same su da laifin aikata ayyukan ashe da ke nasaba da yaƙi tun lokacin yakin neman 'yancin kasar a shekarar 1971 ali hassan muhammad mujahidin wani babban ɗan siyasa daga jam'iyyar jama'at islam wato jel party da kuma salahuddin kada johori shugaban jam'iyyar adawa ta bangladesh national party wato bnp babban jami'in 'yan sandan kasar chief akm sahidul hawk shine ya tabbatar da cewa yau da sanyin safiyar lahadi nan ne aka rataye waɗannan mutane biyu babban kotun kasar babban kotun ƙasa da ƙasa ta ƙasar ta bangladesh ita ce ta yanke musu hukuncin kisa tun a cikin shekarar 2013 kuma ta watsi da ɗaukar karar da suka yi sa'in da ta yanke musu wannan hukuncin an rataye mutanen biyu jim kaɗan bayan sun gama ganawa da iyalansu a cikin gidan yarin ministan harkokin cikin gida na ƙasar abdulzaman khan kamal ya ce ahuwar shugaban kasa kadai ne ka iya fidda waɗannan mutane abinda kuma shugaban kasan ya ki yarda da hakan tun farko yanzu haka dai jam'iyyar ta jel ta yi kira ga 'yan kasan da su unduma cikin wani yajin aikin da sai abin da hali ya yi na cewa gwamnati na kokarin ganin ta hana adawa ne a kasar sai dai kafin aiwatar da wannan hukuncin gwamnatin ta yi hasashen ta da zaune tsaye abin da ya sa ta ƙara matakan tsaro a duk faɗin kasar shi dai mujahidin dan shekaru 67 ne shi kuma cahori dan shekaru 66 yanzu haka a miƙa su ga iyalansu domin su binne su 'yan sanda a kudancin honduras sun ce sun tsare wasu maza biyu 'yan ƙasar palestine da wata mace ya ƙasar syria jiya asabar labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. a yanzu fiye da rabin makarantu ne da muke da su a ƙasar nan ba su kula da magana cewa 'ya'ya mata suna bukatar keɓewa ta makewayi. Hajiya Saudatun Mahadi babbar sakatariyar kungiyar farar hula wacce take tallafawa muradun mata. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Kamar yadda wata kilba manta ba ranar Juma'a ta makon jiya aka biki ranar masayi ko magewayi a faɗin duniya. Wannan lamari yana da muhimmancin gaske ga bil'adama. To ko kun san cewa rashin bayan ɗaki yana ɗaya daga cikin hanyoyi da wasu cututtuka suke yaɗuwa su halaka mutane masu yawan gaske? Misali cutar amai da gudawa. Na sani masu aro suna cewa wannan ba shirin ilmi ba? Hakika, wannan shirin ilmi ne amma rashin bayan ɗaki yana shafar harkar ilmi. Ga rahoto da Nasiru Adamu Lika ya haɗa mana kan ranar masayi ta duniya da yadda makarantu suke fama da wannan lamari. Mutum ba zai shiga takaici a Abuja ba sai ranar da ya shiga gari buƙatar shiga bayan gida ta kama shi ga gida da nisa kuma ba gidan idon sani kusa shi yasa in kana tafiya da sawo ga 'yan bishiyoyin nan masu furanni da ke wa titunan birnin ado amma kash sai ka ji warin ba haya na tashi don waɗanda suka matsu ainihin sun raɓe don biyan buƙata. ya lamarin yake ne a makarantun birnin musamman ma firamare da aka samu labarin kusan yara 600 na dogara kan shadda daya gani nan a harabar makarantar firamare ta zontri da ke nan babban birnin tarayya abuja ina tare da wani malami da ke hada-hadar kasuwanci a wajen sunan malami shaibu mamma bayan gidan da ke wannan harabar ma guda ɗaya ne kuma a rufe yake yanzu idan kai ka tashi kamar zagawa ya za ka kenan eh muna da kwai a can ciki muna da ki a wurin masu gadi amma na nan ba su ba mu na 'yan kwafa din nan wannan ya nuna idan wani ya matsu wanda bai da mabudi kenan ya iya zagawa cikin ciyawa kawai ya biya bukatar a'a akwai ki a wurin masu gadi duk wanda ya ka matsalar shi nan ya ka kukan shi ana kiran masu gadi su ba shi ki aibu akwai fa batu irin na gudawa ka san eh, in akwai gudawa yau ne lokaci zaka jira har ka karbi magudi eh gaskiya kuma wannan ne ba daɗi ba babu budadda wanda za a ce ga ta a buɗe ko ka takura ka shigo da gudu wallahi duki yana wurin su bare muna so an mu wanda za a ce ko ka shigo da damuwarka zaka gewaya ka je ka yi ka fita ma wani ma bai sani ba wanda suke nan ciki duka guda uku ne kuma su ma ba a ba da kiɗinsu suna tafiya da kiɗinsu kuma gashi ko wuri ne babban wuri da jama'a kamar an su yara ma za su iya kewayawa ciki ma cikin bushi din nan su yi ma ba a sani ba ga bayanan da yara da malaman makaranta ke yi kan wannan damuwar Ibrahim Musa LA Primary School Papiya Abuja toilet din guda uku ne daya na su antinaye dayan kuma na su mata dayan kuma namiji kamar yanzu haka su shida ne yara suna shiga suna yin kashi an ɓaɓɓata kuma ba a sawa a wanke yara sai dai su je bayan wani aji haka su zai su kashi idan aka kama ko kuma buga ji daɗi ba za a rike shi sunana abubakar idris na teaching anointed children primary school idan za a yi ban banɗaki a yi shi babba saboda a samu ɗakuna ɗakuna wanda yara ba za su samu matsala ba wani lokaci za ga yaro ya zo yana da matsalan bayan gida kafin ya ce ya jira wani ya fito ya abin da zai faru ya riga ya faru Shin wace illa ce yin bayan gida barkatai ke haddasawa ga yaran makaranta da sauran al'umma? Usman Funtuwa jami'in duba gari ne. Illa ce mai girman gaske. Ba don komi ba a ka'idar lafiya ya kamata ya kasance toilet ɗaya ko kuma ban ɗaki ɗaya a ɗalibai kamar ko in ce mutum talatin ne ya kamata ya amfani da shi. to amma sai kaga kamar yadda su wa'ancan suka da rahoton cewa za ga ban ɗaki ɗaya kaga mutum kusan 600 ko yaro 600 na amfani da shi to gaskiya ya saba ma tsarin lafiya amma tsarin lafiya usman ya za a ce misali wace illa yin bayan gari ya barkate a ko ina yake ga al'umma a yana da illa kwarai da gaske saboda yin hakan yakan jawo ciwace-ciwace kamar zai iya kosin wata kwayar cuta da ake ce ma salmonella ita ke haddasa cutar typhoid wanda in aka ce typhoid yanzu za a ga kusan duk dan najeriya da an ji an auna shi za a ga yana da typhoid a jiki ko da bata iya yi mashi illa ba dai za a ga akwai kwayar cutar hmm, wato daga kazanta ake samun kazanta ake samun wannan kwayar cutar da ke haddasa wacce cutar ta typhoid me yasa suka bari magewayi karanci a makarantun Abuja da hakan ke barazana ga lafiyar ɗalibai? Ita ce tambayar da na babban sakataren lafiya matakin farko na Abuja Dr. Ilwanu Muhammad. Makarantun da suke ba da ilimi na wanda ake biya na kuɗi, mutane sun gugudu saboda kuɗin yayi yawa sun dawo makarantun mu na gwamnati saboda kuɗi ya yi tsada a can kuma kuɗi babu sosai a hannun mutane to shine suka sa wajen ya zama na sun fi karfin ya fi karfin toilet da abubuwan da muke da su wanda za mu yi amfani da su irin su bayan gida irin ruwan da za a sha da sauransu so ga shi yau ana bikin kulawa da ban ɗaki gwamnati ya kamata mu tabbatar yanzu tun daga sabon gwamnati ne wanda mai canji ne yanzu ya kamata kowane makaranta a tabbatar akwai ban ɗaki na yara da na mata daban dr ilwanu muna, muna magana ya kamata ne tun da kun sa akwai wannan matsalar me kuka taba gaya wa minista kan wannan lamari akan a gyara matsalar makarantun kwanan baya dai mun rubuta musu cewa lallai ya kamata a duba duk makarantun da suke cikin abuja don kiwon lafiya na kowane makaranta da sani yana hannunmu ne ma'aikatan ma daga wajen ofis na ne nake turawa ma'aikatan da suke duba wayannan yara ɗin mun gaya musu cewa lallai wayannan shi sa wasa sai ji an samu dan amai da gudawa a makarantu kwanan baya an samu amai da gudawa da yara kusan biyar suka mutu a makarantar wanda ba sa gani ba sa ji sosai a nan gwagwalada sai muka gane cewa ga bayan gida nan kusa da famfon ruwa ko mutum da baya ji baya gani to sai muka samu cewa yaran nan sai su je bayan gida su zo kuma su taba wannan ruwan famfon burtsatsai da ake tuka wannan sai a je kuma bayan gida cikin yara sai amai da gudawa yara biyar suka mutu kafin mu sani muka yi maza maza maza muka ce to a daga wannan bayan gidan da aka yi shi nan kusa so kaga anan mun yi aiki saboda kaga yanzu kamar ilimi kyauta ake barwa a Najeriya wa'annan makarantun da ka gansu duka na ko dubu biyu da ɗari biyar ake biya a kowane tam ni da na so a ɗan ƙara ɗan kuɗin nan tunda mun san wasu sun san kuɗin da ake biya wanda ake ɗan biya a makarantu wallahi gwamnati ba ta ɗaukar nauyin ilimi gaba ɗaya ba wanda suke cewa ai lallai ai komai kyautan nan wallahi ba zai yiwu ba a tabbatar dan ƙara ɗan kuɗin nan kaɗan a samu a kula da irin wayannan abubuwa ɗin. Ya zama mai muhimmanci gwamnatoci a dukkan matakai suke kula da wannan lamari na gina banɗaki a makarantun firamare da sakandare baya ga gina azuzuwa da a wasu sassan ake samun har ma da gidajen sama. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Shekaru biyu da ‘yan watanni mun kawo muku hira da wakilin sashen Hausa Iliya Kure da Hajiya Saudatu Mahadi babbar sakatariyar kungiyar Rafa. ƙungiyar da ta shahara wajen kare 'yanci da muradun mata ciki har da batun ilmi. Ta ga Iliya cewa rashin magewa yana ɗaya daga cikin dalilan da suke daƙushe ilmin ɗiya mata. To alhamdulillah na farko dai ina so in ma yi jam'i. Ilimi ne gaba ɗaya shiga wani hali a ƙasar nan. Amma dama idan aka samu matsala wanda ke durƙushe ta fi damun shi. Dama 'ya'ya mata mu ne a durƙushe. Mu ne ilimin kaɗan. Ah, amincewa cewa ma mu nemi ilimin ko kuma mu same shi ko mu aiki da shi ita ce ƙalilan. saboda haka da aka samu taɓarɓarewa sai ta mu tafi ta kowa a cikin shekarar 2012 mun yi wani bincike wanda ya nuna mana kuma muka yi magana da iyaye a dufaɗin najeriya wanda ya nuna mana raunin da ke akwai akan ilimin 'ya'ya mata saboda mi saboda dalilai da yawa wa'inda sun hada na farko da abin da muka sani tsoho cewa mutum ya kwammace ba ɗiye shi dan shi kai namiji ilimi saboda yana ga shi ne to kuma wannan yanzu ta nuna ya gwada ta nuna ya'ya eh, mata yanzu irin rikon da suke ma iyayensu ya'ya mazan ma ba su da shi saboda haka an kada wannan wani abu kuma da muka fuskanta cikin manya-manya abubuwan da muka fuskanta shine ko da an ce an sassauta tsanani akan su kuɗin makaranta su menene na neman ilimin 'ya'ya mata to akwai wasu kananan abubuwa da ake zuwa a nema wanda muke ce ma user fees da turanci wa'annan su ne pta hoto eh, fensir kala kaza eh, da menene wanda in ka je za ka iske iyaye mata aka bari da shi iyaye matan nan kuma ba su da karfi iyaye ba ya riga ya kokari ya biya kuɗin makaranta ya yi uniform wani uniform ɗin ma uwa ke yi to sai ka ga an kai minzalin da ita wannan uwa mara karfi an kuma ya ta bata talla ita kuma bata da wata sana'a da take da za ta kawo mata abin masarufin da za ta yi wannan hidimai user fees ko kuma abubuwan sinadarin da za a yi sai ga ta kwamace ɗiye yau ta je jibi bata je ba haka wani kuma muhimmin abu da muka gane da ya shahi kasar baki ɗaya shine zancen irin yanayin ginin makaranti ne a yanzu fiye da rabin makarantu ne da muke da su a ƙasar nan ba su kula da magana cewa 'ya'ya mata suna bukatar keɓewa ta makewayi sai ka iske a makaranta makewayi hudu ne biyu an kila ware ma malamai biyu an ban ma 'yan makaranta maza da mata daga inda ɗiya mace ta faɗi to ta shiga wani sabon hali yadda in tana zaune ne ya iske ta ko kuma ya zo mata idan ta tashi uniform ɗinta ya lalace wani kila har sai ta tsufa ta haifi ƴaƴanta da jikokinta yana yana tunawa ne mata gori kashi to zaka iske cewa wannan kunya za ta hana ta ta dawo wasu su kuma inda suka riga suka fara in suka shiga makewayi ba abin da za su gyara ba ruwa makewayin ba mi to da yawan su sai ka iske a tsakanin form 2 zuwa eh, aji biyu zuwa aji uku sun balle sun daina zuwa saboda a lokacin balagar ta zo musu wannan abin ya zo kuma ya zama musu kalubale ba wurin keɓaɓɓen wuri ba tanadin abin da za su gyara kansu kuma sannan ga ga ga ele eh, ɗin yan uwansu maza da mata to wannan ma ya zama babban abu duk ƙasan nan na zancen ilimi 'ya'ya mata to a ƙarshe abin da ya dame mu shine ko da ita gwamnati a jihohi da yawa mun ga cewa ta yi kokari za ka ga an ce a 'ya'ya mata an rage makin da za a ɗauke su a 'ya'ya mata ba za su biya ba a za a tallaba ma iyayensu ma kamar waɗanda ke talla akwai jihohin da sun karɓe tallai sun ba iyaye matan kuɗi da za su yi wata sana'a ta cikin gida to sai abun matsalar da ake da shi abun baya da ɗorewa abin da bature yake ce ma sustainability wato kamar dai a yi ne eh, hawan sallah ne in ya wuce sai baɗi ko kuma sai wani ya zo da wani abu to wannan rashin jajircewar gwamnati in ta fara wannan abu komin kashin komin girman cirjewa da mutane suka nuna daga farko ita gwamnati ta jajirce ta ci gaba za a samu nasara to amma daga an samu matsala sai kaga an hakura sai kuma a hido wani tsarin to in ba an tsaya tsayin daka ba tsare-tsaren da ake kawo za su kawo rudani ba zurfi kuma sannan ba biyan bukata. shiri na gari na kowa da hukumar ayyukan raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka ta ɗauki nauyin kawo muku shine yadda za a shawo kan matsalolin rashin iya karatu da kuma rubutu tsakanin ɗalibai musamman a matakan farko saboda daga nan ne ake aza musu harsashi mai kyau. Zaradin Sani Huntuwa ya zanta da wani malami a kwalejin ilmi ta tarayya da ke Katsina Dr. Ali Idris Funtuwa kan wannan al'amari. Wato har yanzu akwai matsala ta iya rubutu da karatu ga yara musamman ƙananan makarantu da muke da su kuma abubuwan da suka kawo suka haddasa wannan matsala din suna fa da yawa suna da yawa duk da an sami ci gaba yanzu na zamani abubuwa da dama waɗanda suka zamani ya kawo waɗanda suna taimakawa to amma kuma har yanzu ana ganin kamar ke ce ma ci gaba mai gina rijiya ana ƙasa ana cewa an ci gaba na farko dai akwai ƙaro jama'a in ka shiga kowane saƙo da lungu na ƙasar nan za ka ga cewa sun karu matuka ba kamar da ba cikin makarantu kuma wanda wanda shi kanshi ya kawo karuwar bukatuwa ta abubuwa da dama wato abubuwa da dama waɗanda za su taimaka wajen koyarwa za su taimaka ma yaran nan su samu koyo mai inganci ah, na biyu ah, akwai karancin malamai su ma waɗannan abubuwa din sun haddasa kwarai da gaske wajen kula da yaran saboda ita koyarwa tana buƙatar wasu abubuwa na musamman wanda malami yake buƙata dan yana so ya cimma guri ya cimma nasarai wato koyarwa din sama yara ilimi din da farko kamar yara waɗanda sukan faru. daga ƙananan makarantu suna buƙatar kulan malamin su bayan ya koya musu aji yaro yana buƙatar malam ya rika ɗaya bayan ɗaya yana ganin kwazon su yake ya suke fahimta ya suke sun abubuwan nan da ya nuna musu suna yi daidai wannan muna muna kiran shi da turanci individualized instruction ya rika bin su kansu ɗaliban ɗaya bayan ɗaya yana gani to yanzu sai ka je ka samu aji da yaro sama da ɗari kuma har yanzu lokacin nan da aka ba malami ya koyar da wannan darasin bai wuce minti talatin ba to kamun ya gama koyar da su ya ce ya zo ya yaro bayan ɗaya bayan ɗaya ya ga cewa abubuwan nan da yaron nan ke yi daidai ne inda bai daidai bai gyara mashi a lokacin ya wuce abin da ku ake bukata in ma an yi an samu tsananin yawan ɗalibai a ciki kasu wuce arba'in to amma ka samu kusan yaro ɗari ɗari ɗari da hamsin ɗari biyu ma to kuma ka shi kanshi malami ya samu ya samu natsuwar ɗaliban ya kasance dukansu suna sauraren shi suna fahimtar shi shi ma yana ganin su yana fahimtar kowane ɗalibi yana abu da to waɗannan abubuwan kamar da na gaya maka da farko abubuwa ne fa wanda suke da yawa kwarai da gaske. Dakta ya kake ganin mafita a wannan abubuwa da kai zaina? To mafita nauyi ne wanda yake kan iyaye da kuma gwamnati. Yanzu za a bada misali zai a ce da da ba kamar na ga maka ba jama'a ɗan nan da yawa karanta a lokacin da ne karatu a jin mu kai mu talatin ne a tsananin mu talatin da ɗaya ko da biyu. Haka malaman ba su samun matsala wajen tafiyar da mu gane to saboda haka kaga koyo da koyarwa zai sauki kuma za a samu fahimta amma yanzu kamar yadda nake ga maka an samu yaro sama da biyu to sannan kuma za ka ga malamai ɗin su kansu inda ake bukata ba wai ba su ba akwai su amma ɗaukar su isassun malamai waɗanda su abu nan shi ma kuma ma gwamnati nauyi saboda ita gwamnati ba wai kowan kawai ake mutane ko suke bukata a wurinta ba ana bukatar kula da lafiyar jama'a ana bukatar hanyoyi ana bukatar a kula da kowa da dama akwai sauran fannoni waɗanda to in ka haɗa waɗannan abubuwan sun yi mata yawa wanda za ta iya cewa ashe akwai bukatar shigowar iyaye akwai bukatar shigowar hannu dai wanda zai taimaka ma masu hannu da shuni yanzu makarantun mu zaka ga in ka ce yaro ɗari biyu to ana bukatar ƙarin makarantu kenan dan a rage to aka samu ƙarin makarantun ana bukatar makarantun ana bukatar kujeru ana bukatar da kayan aiki aiki da kayan koyowa. sannan kuma ana bukatar malama za ka ga cewa wannan bukata din duka su suna kan gwamnati ne yanzu musamman lokacin siyasa da mu abin da zamu ce sai mun gani a ido idan gwamnati ba ta ba sai yasa suka fi mai da hankali wajen gine-gine tunda shi da su nuna su ce sun yi aiki an yi hanya an yi abu da shi ilimi ba a ganin shi yasa za gani a mafi yawan lokuta in ba shugabanni wanda suka san abin da suke yi ba dama fannin ilimi ko da shi abu ne wanda za a yi ba wai ganin shi ake ba yanzu kamar ilimi kamun shi shugaba na siyasa abin da in yi mai da hankali kan ilimi to sai gama sai a gabe kawai ake ba saboda sakamakon zai zo musu har bayan ya gama ya tafi. Ta kamar wasu masana suna ganin cewa yawan nan da aka yi a makarantu haka na firamare da sakandare bai wuce alaka da mutane dai suna so su ma su yi aikin gwamnati. Kuma akwai wasu masana da suke nunin cewa kamar irin wuraren jarabawa waɗanda ake rubuta jarabawa na kammala makarantun sakandare haka da WAEC da neko. Kamar akwai wasu miracle center wanda ko makaranta baka je ba Za ka iya cin jaraba. Ba gano ne haddasa irin ya kawo yawan ɗalibai saɓanin da da za ga sai ka dage ka ci da ka kanka kamar yadda na gaya maka shi dai babban matsala ita ce wannan yawa da aka yi da farko lokacin da muke ganin kamar ba a da yawa din ba wai ba a da yawa din bane amma ba a fahimci wato amfanin ilimin bane yanzu an faɗakar gwamnati ta mai da hankali wajen faɗakar da iyaye a nuna musu amfanin ilimi a kuma kwadaita musu aiki da ka fito daga wannan za a baka aiki a baka mota a baka gida lokacin nan kana gani kana ban sha'awa to kowa sai ya bai da hankalin shi ana sha'awan wannan aka manta da shi abin da ake bukata ka samu ilimin kawai ya wayar da kai ka san lamura na duniya ka san da zaka shiga duniya zaka kula da kanka zaka nema abin da ya kamata dace da kai ba wai a lalle sai aikin gwamnati ba a inda suka ci gaba aikin gwamnati ai kamar in karasa ma abin da zaka ce kai ne da kanka naka ne wanda zaka yi tafiyar da lamuranka na rayuwa to shi ilimin ya taimaka maka wajen wayewa lantarki ne a duniyar nan ilimi dukiya ne ilimi arziki ne ilimi dukiya ne da wannan rahoton ne Allah ya kama karshen shirin nagari na kowa a wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma kiba hiro ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabo imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. majiya daga jami'an tsaron ƙasar kamaru sun ce akalla mutane goma ne suka rasa rayukansu sakamakon harin ƙungiyar boko haram da ta kai harin na jiya asabar da aka kai a arewacin kamaru mai nisa shine irinsa daga cikin jerin har-haren da kungiyar boko haram ta daɗe tana kaiwa a ƙasashen na kamaru chad niger da kuma najeriya wannan ƙungiyar ta boko haram wadda ta daɗe tana ikirarin ganin sai ta kafa daular islam a najeriya ta jima tana kashe mutane a arewa maso gabashin najeriya wannan nema ya sa sauran kasashe makwabta irin su kamaru ba da su wajen yaƙi da wannan ƙungiyar wadda har yanzu ake a tabu da ita 'yan sandan isra'ila sun ce harin wuka wadda aka kai a kudancin isra'ila na rikicin da ake tsakanin isra'ila da falasɗinu na baya-bayan nan ya raunata mutane hudu wannan harin na baya-bayan nan ya faru ne jiya asabar a birnin kiryat gat yanzu haka da yan sanda na neman ɗaya daga cikin waɗanda suka aikata wannan harin wanda kuma tuni ya arce ya bar wannan wurin magadan gari sama da na sama da birane 60 na ƙasar amurka sun rubuta buɗaɗɗiyar wasiƙa ga majalisar dokokin ƙasar cewa kar su ce za su juya wa 'yan gudun hijirar da ke fatan shigowa amurka domin fara sabon rayuwa baya musamman ma waɗanda suka fito daga ƙasar siriya Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.